Assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa ta da ba mu ikon sake haduwa a daidai wannan lokacin domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka na Riyadu Salihin, inda darasinmu da ya gabata shine darasi na biyar wanda ya kawo mu ga ƙarshen babi na harko na wannan littafi babe mai bayani akan ikilasi da kuma tsarkake niyya inda muka shiga babe na biyu na wannan littafi babi mai bayani akan tuba mun ji kuma malam ya ambaci abubuwan da maluma suka yi bayani game da ita tuba wanda ana son idan mutum zai yi tuba ya yi tuba na gaskiya ya yi tuba na saboda Allah ko ta saboda Allah kusan hadisin da muka dakata a darasinmu na biyar hadisi ne da baban Abdulrahman Dan Abdullah Dan Umar Dan Kaddab Allah ya ƙara musu yadda yayo ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle Allah mabuwayi mai girma yana karɓar tubar bawansa matsawar rayuwarsa ba ta kawo gargara ba kamar rayuwa tana ƙoƙarin fita daga jikin ɗan adam ko ta kawo ga makogoronsa tana ƙoƙarin fita to nan kam ko ya tuba sai zama irin abin da Allah ta'ala ya ce wa Fir'auna al'ana wa qad asaita ya ga halaka yana son ya tuba to darasin mu na shidda inda zamu tashi a yau malam al-Imam nawawi Allah ya mishi rahama ya ce irin wannan nusa da muke rike da ita daidai kan hadisi na ashirin, amma ba lalle bane ko wace nusa ta zama irin haka an zirr khubaishin wannan hadisin an karɓo daga zirru ɗan kubaish Ƙala, zirru ya ce, A taitu Safwan abni Assalin, na dorin Safwan ɗan Assal, radiyallahu an, Allah ya ƙara masa yadda, as'aluhu anil masu alal khuffain na zo wuri ne domin in yi mai tambaya dangane da shafa kan huffi wanda huffi wani takalmi ne da ake yi na fata wanda ya yi kama da rufaffin takalmi sai dai fatar da ake yin shi da ita ta sha bamban da na rufaffin takalmi ba ta kai karhinsu ba kamar irin wannan fatar da ake jemewa ana yin abin zama da sauran wasu abubuwa da ake yi to da irin ta ake yin wannan huffi wanda daga cikin malamai akwai masu ganin har akan saf ko safa ana yin shawa sai dai ba safa ne ake ce ma hufi ba faƙala sai shi a safwan bin asal da yake sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mazirru dan hubaysh tambaya faƙala ma ja abika ya zirru sai ce mi attaye da kai ya kai zirru fa qultu ra'ul ilm ni abinda abin da ni neman ilimi na zo ne don neman ilimi fa sai safwan bin asal radiyallahu anhu wa arda ce masa innal mala'ikata sadau ajnihataha tana a mala'iku na aza fika-fikanta ko fika-fikansu don su ba maza na ba, su ba mata na ba, su mala'iku. To, mala'iku suna aza fika-fikansu litolibil ilmi ga mai neman ilimi, ma'ana ya bi sama ya wuce ga sunan sun shimfiɗa fika-fikan. Rida an bi ma ya don ɗai yarda da abinda mai neman ilimi yake nema na ilimin kenan. Fakultu sai ni ce, in ji shi zirru, ya ce, Kada haka fi sadari, hakika ya yi mini ƙaiƙai a cikin zuciyata, cikin gabana ina jin ƙaiƙai na almasu alal hufain. in shawa ga hufi. ka sa hufinka bayan ka yi alwala yanzu nan gaba in za ka koma wata alwala ka yi shawa sai ce ka ni ina jin ƙaiƙayin wannan ba adal ga'id bayan mutum ya yi kashi wal baul ko ya yi fitsari bayan mutum ya yi kashi ko ya yi fitsari ya yi min ƙaiƙai ga rayuwa a ce mutum yana yin shawa akan hufi ba tare da ya cire ba. To shi zirru ya ci gaba yana ba da bayani ya ce wa kun tamra'an kai ka kasance mutum kake min ashabin nabi yana magana da asal safwan bin asal ke ne yace to kai mutum kake daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ito as'aluka saboda haka ne zo in tambaye ka hal sami'tahu yazkuru fi zalika shay'an ko ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani abu game da bayanin shafa akan hufi qala na'am sai safwan bin asal ya ce eh najiya kana na idza na safaran aw musafirin annabi ya kasance yana umarnin idan mun kasance wurin tahiya ko muna matawa yana umarninmu Allah nan zai a khifafana kada mu cire huffofinmu da muke sawa. ta ayyamin a tsawon kwana uku, kenan kwana uku matahi ya samu ya yi shawa a kan huffi bai cire ba. Kamar wadda Safwan bin Asali ya ba da labari ga ziru ɗan Kubayish da ke fatawa a wurin shi, wala ya liya hinna da darayensu. kwana uku da darayensu wuni da kwana kenan illa min janabatin sai in janaba ta same mu in don ga in don kashi ko bauli ba mu cirewa illa min janabatin sai saboda janaba lakin min ga'idin wa baulin wa naumin inda ba mu cire huffin mu don mun yi kashi ko don mun yi fitsari ko don mun yi kwana za mu yi shafa kawai akan huffi inda za mu cire mu sai in jaraba ta kama mu fakultu sai zirru ya ci gaba yana tambayar safwan bin asal ya zo neman ilimi halin sami ita hu ko ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuru fil shay'an ya ambaci wani abu game da son rayuwa ka ji shi yayi magana game da son rai wala na'am sai safwan bin asal ya ce e kunna a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safarin mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen tahiya fa baina nahnu indahu muna nan wurin sa idna dahu a arabi sai wani balarabin ƙauye ya kiraye annabi Mai sautin lahu jahawariyun da wani sauti maɗaukaki ya kira shi da sauti maɗaukaki ya ce ya Muhammad kira ƙwarai ba a jabahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hawan min sauti sai annabi ya karɓa masa da irin sautin da ya kira shi da shi ya ce ha umu kamar da hausa ka ce na ɗaganwo wane ka ce na ɗaganwo ma'ana gani ya kire annabi ƙwarai. ga Allah ta'ala na cewa suwa ta kumko, fa’u ka sautin nabi wala ta lahu bil qawl ka jahri Ba'adikun li an an tabada malakun. to amma shi wanga da ya hito bai san addini ba don haka shi yasa ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan kira shi kuma annabi sai ya karba mai da irin nashi sautin yace ha umu gani da lokacin da ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kira annabi ce masa gani fa qultu lahu shi Safwan bin Asal ya ce sai ni masa ciwon gaba larabin ƙauyen da ya tarar da mu ganne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halin kasancewar mu a wajen tahiya sai ni ce masa me wai haka kai conka ubdul min sautik ka sassabta sautinka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai kana wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa qad nuhita an dalik alhali an hane ka game da daga ka kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala sai balarabin ƙauye ya ce wallahi na rantse da Allah la abududu ni kan ban sassauta sauti na ni ban sassauta yana da hujja yana da dalili shi bisa ga abin da ya fahimta Yace ce a ƙalal arabi sai balarabin ƙauye ya ce almarku yuhibbul kauma mutum na son mutane gani ni ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ban taba gani ne ba kuma ce in sassauta sauti na eh a ni kan ba sassauta sauti na na ga wanda nika so walan ma yalhaq bihim mutum na son mutane kuma bai samu haɗuwa da su ba lamma ga tana da ma'anar lam kalla lamma ya tsodi ai lam ya tsodi ma amara can cikin ƙur'ani ko yawa tana cikin a adatul jawazin abubuwan da ake yin jazma da su ba lamma mai nuna lokaci ba ce nan ma'ana nan yana da ma'anar lamma ne kan kuma haka yake rubuce amma dai ma'anar lam almar'u yuhibbul qaum mutum na son mutane walan ma yalhaqihim kuma bai gamu da su ba amma gashi yanzu Allah ya hada shi da su kuma ya ce in sassafta a ina qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yace almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so yawmal qiyama rana alkiyama fama zala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gushe ba yo na yana ba mu labari adda da kara baban har sai da ya ambaci wata kofa anil maghrib aw min al maghrib daga bangaren maghrib yamma daga yammaci a masiratu ardihi abinda attahiyar fadin wannan kofa ya sirur rakibu ko kuma mahayi dabba yana yin tahiya fi ardihi a cikin faɗin wannan kofa arba'ina au sab'ina ama sai ya yi shekara arba'in yana tahiya wanda a saman dabba kan ita ga kofa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata ko shekara saba'in qala sufyan ya ce. ahadun ruwati ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisi ƙibala shami wannan kowa tana wajen ƙasar sham siriya ta yau kenan khalaqahu ta'ala Allah ya halicci wannan kowa yau khalaqa samawati wal'ar a ranar da ya halicci sama da ƙasa shi kuma Allah ya ba mu labari ya halitta sama da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwana shida ba wai don Allah bai iya talita sama da ƙasa cikin lahaza tsaftawa kira ba a'a saboda Allah ya karantar da mu yi sannu sannu saboda kan mu zama masu rigima to Allah ya talita wannan koha a lokacin da ya halicci sammai da ƙasa maftuhan ba kuma kohan nan tana nan buɗe don masu tuba hatta tatlu ash-shams har sai rana ta bullo minhu na'am la ko yawa la yuglaq ba a rufe wannan kofa tana nan buɗe hatta tatlo ash-shams rana ta bullo minhu daga gare shi kenan ranar da rana za ta bullo daga yamma ta yo gabas sannan ne za a rufe kofar tuba da zarar mutum ya kai wannan lokacin bai tuba ba to ba maganar tuba malam yace rawahu tirmidhi wa gairi wa qala hadithun hasanun sahih yace wannan hadisi yana da mustawa biyu hadisi ne sahihi sannan kuma hadisi ne hasan wanda imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala shina da wannan sabga kasiran ma ka ga ya kawo hadisi yace hasanun sahihun wanda kowane yana da matsayinsa hadisi hasanun yana da matsayinsa hadisi sahihun yana da matsayinsa to nan idan muka diba bayan da zirru dan ubaish ya yi ma Safwan ibn Asalin tambaya game da shafa akan hufi ya karantar da shi ko ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gore mu in muna wurin tahiya kwana uku da darayensu ba za mu cire mu ba in muna zaman gida wuni da kwana su aka ba mu dama ko yawwa in ba jaraba ta kama ba ba a kirya to sai mai tambaya game da san rai amma da idan muka ba ƙarar zahirin maganar son rai ba ta yi to ba ko to inda take wurin wanga a arabiyun na eh wanda ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya wadi kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba mai ha na ce da irin hausan mu nan sai a ce na ɗaganwo ma'ana gani kai mai kira na an ka ce mai kai conka sassabta sautinka kana kusa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma an yi maka hani an hane ka daga daga sauti kusan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la agadudu ina wallahi ban sassabta to shi ba hawata ta hakika ba ha shi son da ya kai mamanzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai samu gani ne ba kuma gashi kuma a ce ban magana ya ce kai ina amma gashi manzan Allah ya shaide shi da cewa almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyama amma yanzu wanda yake masani na a ce misali ana karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi Sallam. dan idan ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar annabi ne yake magana lafazan da mai hadisi ka karantawa ba nashi bane sai wani ya zo ya kama yaya ko surutu ko wani abu kaga ya yi ibtiyaci ya yi ta'adda ya ketare iyaka to amma shi wanga kaga dama an san larabawa waɗanda sun hito da ƙauye irin abin da suke a kai ne ko na a rashin cikakken fahimta da kuma rashin ganewa sosai wanda har za ka ga 'yan uwanmu na ƙauye Allah shirya mu shirya su nan cikin garuruwa da unguwanni ga da'awa nan alhamdulillah jama'a sallah cikin lokaci alhamdulillah jama'a suna yin alwala alhamdulillah ta zuwa masallaci ma sai ka ga mutum ya iya karatun qur'ani dama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi kawai an sa liman don a yi koyi da shi to yana kyautata karatu mabiya na ɗaukar karatu daga gare shi za ka ga da yawa wasu Allah ya musu muwafaka sun ya to zo kawai? inda za ka ga ga unguwa ga masallaci amma kowa sai to ya sallace daban ko bai ma zuwa masallacin sai an ƙare kaga kenan yan uwanmu na ƙauye suna da buƙatar da'awa saboda mai yawan duk masu da'awa suna cikin ah, alƙarya amma ƙauye akwai yara kwarai ko mutum ya wuni aikin albasa ya taho ya yi taimama yana hadama yana ba albasa ruwa tun sahe har ba, amma sai ya zo ya yi taimama yan uwanmu na ƙauye kenan abin da ya sa duk ƙauye muke ni ma can na hito ko ba haka ba yanzu haka ina ganin yan uwana na ƙauyen waɗanda adda irin wannan ta halta to kaga eh, akwai buƙatar a samu yan uwa masu leƙa ƙauyuka su ɗan yi da'awa Allah ya shirya mai shirya 'yan uwanmu na ƙauye amma akwai gyare-gyare kwarai in ba ma ka saba da wa'azi na ƙauye ba ka zo in dai wa'azin alƙarya ka kai to ba su gane miya ka nuni kwarai da gaske don suna da halayen da ya kamata a kira su gare su irin mata su bar zuwa ɗaukar ruwa don sai namiji ya kwanci ne gida amma mata za ta ɗauki ruwa shi bai ko kallon yayi laifi ita za ta zo ta ɗauko ruwa ta yi komi da sauransu to ka gani wanda ana alƙarya bai ko sun da wanga ƙalubalen ba to akwai dai wasu fa'idodi masu dama waɗanda muke samu game da wannan hadisi za mu ɗan ambaci kaɗan daga cikinsu lura da lokaci na farko idan muka kalli ziru ɗan hubaish da ya zo wurin sabuwan ɗan asal ya zo ne don neman ilimi ba abin da ya kawo shi in ba neman ilimi ba to ga abin da sabuwa ne bayyana masa mala'iku kan shin yi fikafikansu don girmama mai neman ilimi saboda ya dada abin da yake nema na ilimi kenan mai neman ilimi bai kamata ba ya wulaƙanta abin da Allah ya bashi na ilimi musamman ilin halin da muka samu rayuwarmu a yau za ka ga masu da'awa suna shiga siyasa wanda ba daidai ba ne kai mai da'awa mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah bai kamata ba ka ɗauki wani ɓangare na siyasa a'a wacce mutum ka yi naka na saboda mai in ka ce wata ka kai za ka buɗe baki ka waɗi gaskiya Allah ka karanta abinda Allah yake ko manzo Allah ya ce kai wanda mu da ɗan kaza kawai a'a kai dai da'awa kake yi in mutum musulmi na to kana kira zuwa gare shi kaga irin girman da Allah ya ba ilimi da irin girman da Allah ya ba masu neman ilimi bai kamata ba su kawo duk abin da zai zama wani abu na cikas ko sabani ga addinin Allah. Ga sashe daga cikin malamai suna ganin cewa neman ilimi ba ya mahi girma bisa ga hita a ɗauki makami a yi jahadi, a yi yaƙi don bi ɗaya da Allah. Wannan mun san cewa akwai shaidun cewa duk wanda ya mutu wurin yaƙi na neman yadda Allah wanda zai je yakin ga bisa ga bidai yadda Allah da ɗaukaka addinin Allah in ya mutu bai da wani sakamako in ba aljanna ba dan yayi shahada gashi ma Allah ya bayyana cewa masu ilimi yana daga darajar su in Allah yana yana daga darajar muminai yarba illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat idan an daga daraja guda ta mumini to waɗanda ke neman ilimi daga cikin muminai darajat eh aka zo da shi da siga ta jam'i Allah zai daga darajojinsu gashi ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala kan sauko a kowane dare idan dare ya kai sulusi ma'ana ya kasa uku Ubangiji ta'ala yana saukowa yana tambayar ina masu roƙo ne don ya ba su ina masu neman gafara wanda bisa ga hakika ne ai sannan ba mu jin Allah sadda Allah ka faɗi haka amma dole mu yadda mu ba da gaskiya saboda manzon Allah ya karantar da haka sai mu tashi mu yi fatan samun cin nasara da shiga cikin wannan lokacin sannan wani dalili na biyu da muke samu game da wanga hadisi ko fa'ida shine akwai dalili bayyananne akan cewa shi mutum yana da damar yin shafa akan huffi kana da damar kai shawa akan huffi bisa ga wannan karantarwa da aka samu daga Safwan dan Asal da yace ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da su yin shawa akan huffi dalili na uku wanda muke samu cikin wanga hadisi dukkan wanda wani abu ya rikita gare shi bai sani ba na addini to abinda an magani ya je ya yi tambaya ya bincika don ya gade kada ya yi yadda ya ga dama sannan shi shafa akan hufi idan muka diba littafinmu na iziya za mu ga malam mai iziya Allah shi mishi rahama ya kawo kamar sharuɗa kusan guda takwas ko bakwai na shafa ga hufi sai dai babban matsalar da annan ya kamata duk abin da aka kawo na addini ya zama akwai dalili a littafin Allah ko dalili a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan malam kuma ya kawo mana sharuɗa guda uku kawai akan shafa ga hubbi na harko daga cikinsu ya zama kaya alwalla ka wanke ƙafafuwanka gaba ɗai sannan ka su cikin huffi da za ka yi alwalla ka wanke ƙafa guda ka sa ta huffi ka koma wanke guda ka sa ta huffi in lokacin sallah ya dawo ta gaba baka da damar shafa dan baka sa su suna masu tsarki ba sai ka wanke su gaba ɗai sannan ka ɗauki wannan ta dama ka sa ka kawo ta hagu ka sa sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu kuma ya kasance za ka yi shawa ne ga hufin nan saboda abin da yake hadasi ƙarami kamar fitsari kamar kashi kamar kwana ko kuma in ka yi iska za ka sake jaddada alwala amma in jaraba ta mun ji a hadisi sai an cire ko to na uku ya kasance shahon nan da za ka yi in kana wurin tahiya kada ya wuce kwana uku idan halin zaman gida ne ya zama a cikin kwana guda da wuri wannan shine abin da malam ya ƙara mana bayani dabra da wanga hadisi sai hadisin mu na gaba wa an abi sa'idin sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu anhu wa arda daga baban Sa'id Sa'ad dan Malik ɗan Sinan al-Kuduri yace anna nabiyallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa qala yace kana bi man rajulun ya kasance a cikin waɗanda na gabace ku na al'ummomi akwai wani mutum, kenan Allah ya sanar da manzan Allah abin da ya waru bayan shi annabin baya nan, shi kuma gashi yana karantar da al'umma. Wani mutum ya kasance a cikin al'ummomin da na gabace ku ku al'ummata, Atalatis atan watis ina nafsa, shi wannan mutum abin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya. casa'in da tara. فسأل أن فسأل أن أعلم أهل الأرض sai tambaya cewa to yanzu cikin ƙasa ina zai je ya samu wanda an mafi sani malami kenan don shi yana jin yana son ya tuban ma Allah ya bar kashin mutane fadulla ala rahibin sai aka yi masa dalili aka shiryar da shi cewa ka je wuri kaza akwai wani na nan mai ibada rahib mai ibada kaga kenan shi ba malami ba ne, amma dai akwai kokarin ibada gare shi fa atahu sai ko ya garza ya zo wurin shi fa qala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa yace to wada al'amari yake na zo don yi ma bayani cewa na kashe mutum ɗari babu guda. Ba allahu min tauba wanda ya irin wanga aiki yana da tuba, shi na nika son in sani gare ka. Bakwala sai mai ibada ya ce, La, ka da tuba, saboda shi bai riga ya san ilimi ba, amma mai ibada ne. Baka talahu sai kashe shi ba kamula bihi mi'a sai cika ɗari kaga yanzu kenan ya kammala ɗari daidai ya kashe mutum ɗari cif sun masa'ala an a'alami ahalil af sai ya tambaya ce to yanzu ina zan taya in samu wani malami wanda yake yahi kowa ilimi fadulla ala rajulin alimin sai aka yi masa dalili aka shirya shi akan wani mutum masani wanda yake malami ne faƙala da ya zo wurin wannan malamin sai ya ce innahu qatala mi'a nafsin ya ce kai na kashe mi'ata nafsin mutum ɗari fa hallahu min tauba wanda ya irin wanga aiki yana da tuba ya kashe mutum ɗari yanzu wanda ya irin wanga aiki akwai tuba gare shi faƙala sai wannan malami ya ce na'am E, kwarai akwai tuba wa mai yahulu bainahu wa na tauba wake iya karewa ko sha maka cewa tsakanin bawa da tuba ai ba wanda ka iya hana bawa ya tuba in qalib ila ardi kaza wa kaza sai dai ka je ƙasa kaza da kaza fa inna biha unasa in ka zo can za ka tarar da wasu mutane ya na Allah ta'ala suna bauta ma Allah kamar ya ce mai tubanka ka tahi kaza kaza za ka tarar da mutane can suna bauta ma Allah fa abudillah ka bauta ma Allah ma'ahum tare da suwa ka zauna can tare da su kana bauta ma Allah wala tarji kada ka dawo ila arzika zuwa ƙasarka ka ba ƙasa ga taku kenan ka koma can kai ta bauta Allah tare da su fa ha ardu su'in wadda ƙasa taku mummunar ƙasa ce ban dalaka hatta idza nasafa tariq ya tayi sai da ya rabin hanya garin da ya nuwa shi ya yi rabi a ta'ul maut sai mutuwa ta zo masa gashi kuma idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun da haka yanzu ba damar jinkirta masa ya kai garin da aka hore shi lalle ne a ɗauki rayuwar tun da ajalin yayi to sai ku aka ɗauke ran ba ka sassama fihi mala'ikatun rahma sai mala'ikun rahma suka yi jayayya wa mala'ikatul adab da mala'ikun azaba ko waɗanda suna cewa mu suna jayayya qalat mala'ikatun rahma mala'ikun rahma suke kawo dalili ga mala'ikun azaba cewa ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala dalilin mu da hujjan mu akan mu za mu ɗauke shi ya zo ya huskanto yana mai tuba zuwa ga Allah ta'ala wa qalat mala'ikatul adab mala'ikun azaba suke ce Inna innahu lam amal kairan qattu abinda a hujjar mu da dalilin mu bai taba aikata alkhairi ba da dai fa atawum fi surati adami sai zo musu a cikin surar yan adam wani mutum kenan ko fa atahum fa atahum malakum sai wani mala'ika ko wani mala'iki ya zo musu fi surati adami a cikin surar ‘yan Adam, ba ja'aluhu bainahum ai ma. sai suka sa shi mai hukunci a tsakaninsu, cewa ya yi musu hukunci. Baƙala, sai ce musu ƙisu ma bainal ardain, ƙisu ku kwatanta, ku ƙiyasta ma bainal ardaini tsakanin wannan ƙasar guda biyu, inda ya hito da inda za shi na. a kwatanta tsawo ina ya yi tsawo tsakanin inda ya hito da inda za shi fa’ila ayyatihi ma kana adna duk inda ya yi kusanci duk wanda ya yi kusanci daga gare ta fa lahu to ta waɗannan mutane ce kaga yana cikin mummunan ƙasar da ya hito ita sai yi tsawo sai a ba mala'ikun azaba in ko ya yi kusa ga waccan ƙasa da an hore shi sai a ba mala'ikun rahama faƙasu sai suka ƙiyasta fa wajaduhu sai suka same shi adna ila ardin lati arada ya yi kusa bisa ga ƙasar da ya nuha fa qabidatu mala'ikatun rahma sai mala'ikun rahma suka karbe shi kenan babu mai shiga tsakanin bawa da tuba e duk abinda mutum ya in ba yayi kafirci ba ya mutu akan kafirci shikenan na daya bai da damar tuba amma idan mutum ya aikata laihi na sabon Allah ya tuba to babu makawa tuba ne ta yi wa bi riwayatin fi wannan ruwayar Buhari da Muslim da muka karanta kenan to ruwayar da take banta ga Imam Buhari shi kadai fa kana ila al-qaryati salihah ya kasance zuwa ga wannan alƙarya ta gari a bi shibrin ya yi kusa da taƙa guda eh da taƙa guda ya tsere ya yi kusa zuwa ga ƙasa wadda ita ce saliha ta gari ta kirki waje ilimin ahaliha sai aka sa cikin ma'abutanta aka ba mala'iku rahama wa fi riwayatin a wata ruwaya sai sahih a cikin buhari ba'awa Allah ta'ala ila an anta ba'adi sai Allah ya yi yayi aike zuwa ga wannan ƙasar cewa an taba ta ya nesa mummunar ƙasa kenan wa ila hazi zuwa ga ƙasa ta kirki saliha da za shi wannan alƙaryar saliha an ta ƙarbi kiyo kusa ta yi kusa ma'ana ya tsere wajen alƙarya saliha wa sai Allah ta'ala ya ce ki su ma bainahuma ku kiyasta abin da ke tsakanin waɗannan ƙasan sanin guda biyu mummunar ƙasa da kuma ƙasa ta gari fa duhu ila hadhihi aqraba bi shibrin sai suka same shi yayi kusa zuwa ga waccan ƙasar ko alƙaryar saliha ya tsere da ta kaguda fagufira gufirala sai Allah ta'ala ya gafarta masa wa fi riwayatin bana abi sadrihi nahwaha da ya fadi sai mirɗa daga bane ya abin nan ya kwada bangaren ita waccan ƙasa da alƙarya saliha take a cikinta ta wannan kenan kun ga nan akwai fa'idodi masu dama da muke iya samu cikin wannan hadisi na ɗaya daga cikin wannan fa'idodin shi wanga da ya yi kisa ga shi ya tuba kuma an karɓi tuban nashi kuma ga dalili da hujja cewa inna Allah la firu ayu shirka bihi wa firu ma duna dalika liman sha. abinda duk bai kai shirka ba Allah ta'ala in ya so yana gawartawa gashi ya mutu da niyya mai kyau sai Allah ya yaye mishi amma babu shakka masu kashe mutane su sani cewa kashe mutane laihi na babba zunubi na mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙace a cikin littafinsa saboda haka wasu maka ganin wai anya mai kashe mutane in ba don hujjar gada an ka sama ba ma ko tuba yana da to tun an samu hujja ka gaira da tuba ko yawa don ga shaidun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga Abdullah ɗan Abbas ya ambaci cewa wanda ya kisa sai kawai hujja wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wanda ya kashe mutum mumini da gangan abinda a sa wutar jahannama yana mai dawwama a cikinta Allah ya yi hushi da shi, Allah ya la'ane shi, Allah ya yi masa tanadin azaba mai tsanani, azaba mai girma, Allah ya ajiye masa. abin abinda malamai suka ƙara bayani shi ne? wanda ya yi kisan mutane ko mai kashin mutane in ya tuba Allah yana karɓar masa, amma akwai abin da bai da tuba gare shi. hakke na warko na Allah ya ya tuba ya roƙi Allah gawara Allah yana gafarta masa ko eh Allah yana gafarta mishi abin da tsakani ne da shi amma na biyu hakke ne na wanda aka kashe hakke ne na wanda aka kashe Allah bai yayewa hmm? wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai yayewa inni haramtu zulma wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu sai aka zo da siga ta fa'ala at-tasharuku bayna ithnayn kar wanga ya zalunci wanga wanga ya zalunci wanga a'a sam kada ku yi wannan to sannan bangare na uku auliya'ul maqtuli yanzu shi wanda an ka kashe in ma za a biya hakke ne bai nan sai dai auliya'ul maqtul kamar ɗiya ne in yana da su ko dangi ne in yana da su in ma duk babu akwai bai salman inda za a kai wannan ainihi hakkin nashi da haka babu shakka a lalle ne al'umma su san cewa kashe mutum babban laihina zunubi na mai girma bayanin wanga da ya kashe mutum ɗari babu guda in mun lura ba cikin al'umman manzan Allah yake ba ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi man kana qablakum eh fi man kana qablakum waɗanda na gabace ku amma babu shakka ya tabbata duk abin da mutum yayi na lahiyar tuba abin da a tsakani ne da Allah Allah yana karɓar tubar amma kuma Allah bai yahe maka haƙƙin wani shi yasa wata rana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jibril ya zo masa bayani cewa wanda ya zo wurin yaƙi aka kashe shi annabi yana bayani cewa an gafarta masa ya koma kamar wadda uwa ta ta haye shi mahaifiyar shi sai ga jibril ya dawo ya ce illar daina sai ha bashi an yaye mai komi amma ban da bashi kaga kenan akwai magana ko missa ba a yaye bashi ba hakkin wani ne amma shi Allah abin da yaka bukata kawai ka roƙe shi ga laihin da kai ka tuba sai ya yaye maka amma hakin wani shi babban laihi zunubi mai girma to da lokaci ko sannan kuma ga hadisin muna ka'abu lokaci yi? bi ba su gani eh ɗauke mu yi su a takwas ko sai mu tasu a ɗaya ko to da kyau To, insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga hadisi mai tsawo, mai yawa, mai albarka da karantarwa mai yawa. Hadisi na ashirin da biyu ga irin nusa da na kirki da ita, an wa an Abdullahi bin Ka'ab ibn Malikin daga Abdullah ɗan Ka'abu ɗan Malik. Wa kana da Ka'abin. shi Abdullah ɗan jagora ne na Ka'ab, baban shi kenan baba ne a Ka'abu. Min bani yana daga cikin ‘ya'yan Ka'ab, yaushe ya zama ɗan jagora gare shi hina amiya lokacin da ya makabce, da Ka'ab ba makaho ba ne daga baya, Allah ta'ala ya jarabe shi ya zama makaho. Kwala sami'tu Ka'ab na Malikin, yace na ji babana Ka'abu dan Malik, radiyallahu anhu wa Abda. yo hadisu yana ba da labari bi hadisihi da labarinsa ina takhallafa ar rasulillah lokacin da ya zama ne bai tahi yaƙi ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yajin kirtu bai zo ba fi gazwati tabuk a harin tabuka wanda hakikatan shi yakin tabuka ba a gwabza ba da al'umman musulmi suka taru sai Allah ya tsorata kahirai sai suka watse bayan musulmi sun yi kwana da kwanaki a wannan wurin sai Allah ya tarwatse gayyar kahirai ba a gwabza yakin ba amma an hita to mi Allah yin a ka'abu bai hita ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ka'abun ka'abu yace lam atakallaf an rasulillah ban taɓa yin zamana ni jinkirto ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi gazwatin gazaha qaddu ga wani hari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je wurin kai shi da dai in ya zama na ban tayi ba illa fi gazwati tabuk sai wanga hari na tabuka shi kan ban zo ba gaira anni qad takallaftu fi gazwati badar sai ko da aka yakin badar ma ban samu halarta ba biyu kenan ko walam yu'atab ahadon ba a zargi kowa ba takallafa anhu da ya zama ne bai zo yakin badar ba ban zo yakin badar ba amma ba a zargi kowa ba cikin wanda ya zama ne bai zo yakin badar ba inna ma karaja rasulullah kawai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hito wal muslimuna da musulmai yuriduna ira quraishin yuriduna ayira quraishin suna nihin ayari na quraishawa a yakin badar kenan sarbe ayari na quraishawa adda jama'a Allah ta'ala bainahum sai da Allah ya hada tsakaninsu wa baina aduwihim da kuma makiyansu ala gairi mi'adin ba tare da wani alkawali ba an hita da niyyar tarbe su sai Allah ya juya abin ya koma yaki don haka kaga kenan ba gayya aka yi ba da shelar cewa za a je yaƙi don haka shi ka'ab bai halarci wannan yaƙin ba aka kuma duk wanda bai halarci yaƙin badar ba ba a zarge shi ba wala qad shahadtu a rasulillah haƙiƙa na halarta tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailatul aqaba darin aqaba hina tawasaqna alal islam lokacin da muka haɗu da annabi muka yi mubayi'a muka yi amintakewa akan musulunci wa ma uhibbu anna li biha mash'ada badarin ban son a hurhura mini waccan haduwa da muka yi da manzon Allah a cikin dare muka yi amintakewa akan musulunci a hurhura min ita da yakin badar da ban samu zuwa ba ba zan so haka nan ba wa in kanat badarun askara fin nas mina ko daga bakunan mutane an yi ambata yakin badar amma ni ban san a sa wancan tawasu da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na bubaye a cikin dare da annabi a warwara min shi da yakin badar ko da an yi ambata badar wa kana min kabari ya kasance yana daga cikin labari na ina takallabtu an rasulillah lokacin da ni zama na daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ta tabuka a harin tabuka anni lam akun qattu aqwa ni ban kasance ba da ɗai mafi ƙarfi ma'ana ina cikin tsakar ƙarhi na zuwa ɗaya ban yi ba wala aisara minni kuma ban taɓa kasancewa mafi yalwa ba gare ni Ina ta kallabta anhu lokacin da ni zama na daga barin bin annabi fi tilka gazawa ga wancan yaƙi na tabuka ina da ƙarhi ina da wadata ban zo ba wallahi na rantse da Allah in ji ka abu saboda ta ci gaskiya da bayyana ta ma jama'atu qablaha rahilatayn qabdu gabanin ayyakin tabuka ban taba mallakar abin hawa guda biyu ba a ce ina da rakumi biyu hatta jama'atu ha fi tilkal gazwa har sai da ne hada waɗanga abin hawa guda biyu ina da rakuma guda biyu ko da an kai wannan yakin walam yakun rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance ba yuridul gazwa yana nihin kai farmaki illa warra bi gairiha sai yayi tauriya menene ma'anar wannan saboda shi kai ne yaki yana da al-istrategiya strategy kada ka ce ga inda kai yi a tarbe ka in za ana bodinga sai a ce kware mun kai dabarar yaƙi ke kamar yadda za a yi farfaganda a ce muna da kaza da kaza muna da mina na can dori tura ba can suke makamai na can sararin su bahana ba suna can an jibge to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tauriya kamar za ana nan saboda dabarar yaki to shi shikenan hatta kana tilkal gazwa sai da wannan yakin na tabuka ya kasance ka za ha rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai farmakin yakin fi harrin shadidin a cikin zafi mai tsanani bazara kenan ko wansa qabala safaran ba'idan ya huskanci tahiya mai nisa wa mafazan da daji hamada inda za a tsagawa a tahi ga rana ga rairayin hamada wansa qabala adadan kathiran kuma annabi ya huskanci gungun kafirai masu yawa fajalla lil na amrahum to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana wa musulmi al'amarin su ya bayyana musu misa annabi ya bayyana musu al'amarin su li yata'ahabu dan su tattali uhbata gazwihim tattalin yakin su ya basu labari bi wajahihi alladhi da huskar da ake nuhi kowa ya dau hattara da anniya wal muslimuna ma rasulillah a wannan yaki na tabuka musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafirun suna da yawa kwarai aka zo da shi na kira dama na kira takan zo don bayyana yawan abu a wani zubi wala yajma'uhum kitabun wani littafi da za a yi rubutu hafizun mai kiyayewa zai iya kiyaye yawan mutane yuridu bi zalika diwan yana nihin kundi kamar rijista inda ga ka'idar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba ta iya yaki ba ce sai an yi rijistarin na jama'a sai an san da kowa an ka tafi da an dawo an karanta ba a ga wani ba babu shiyaras ko yawwa to kaga kenan dama musulunci yana da tsari qala kabun kabu yace faqalla Jalal. lokaci ko ta ina ganin wanda gaban ne ya kamata mu tsaya ko sai mu tashi daidai tabar insha Allah domin dai ji yadda ka abu al'amari ne ya fara kasancewa kuma babu abin da yake bayyanawa ga hali ne in ba gaskiya ba sannan duk wanda ya gaskiya ya bayyana gaskiya Allah zai taimake shi da ƙarshe za mu ji irin yadda al'amarin Ka'abu ya kasance da shi da ‘yan uwansa. Allah ya muna muwafaka, Allah shi muna dace, Allah ya sa ayyukan musu zama dan bi ɗaya dasa insha Allah ina fatar ba mu manta ba daidai gabar da za mu tashi a darasi na gaba shine qala ka'abun fa qalla rajulun yuridu an yatagayyaba illa zanna anna zalika kafa bihi wannan gabar nan za mu tashi insha Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك